بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا ناس السافية تا شابك يقول رمضان يدير على دار إن هدو اللي ناس السافية تا تقص وتا نوت من شكاية الجوبيو لعشرين دا أكو ميلادية عن عيسى عليه الصلاة والسلام لما من تابع a jiya mun kare suratul kaf yau za mu tashi farkon suratul maryam wanda jiji sura ta sha tana ƙur'ani, kuma tana da abin ayoyi kisa da takwas da sauransu Wani sura mai albarka suratul maryam sura ce ta ba da tarihi na galibin annaban allah su ta'ala musamman da bani isra'il da kuma irin baye-baye da allah ya musu ya amsa musu addu'o'i da ko bayani na tashin alkiyama da munin shirka ga Allah subhanahu ta'ala wanda sura ce mai girma kwarai da gaske fatan mu Allah ya azurta mu da fahimta abin da zamu ji a cikin ta bismillah ma'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيئا واشتعل ummatu maryam hadisai sun zo da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisi ibn mas'ud da ibn abbas da muawiya ibn abi lokacin da musulmi suka yi hijira daga garin makka zuwa habasha nan afirka ethiopia kenan sun zo don annajashi ne wanda ake masa shama ibn zaid wanda babban sarki ne kirista wanda za a ce ba a zalunci a wajen gashi dai kirista ne shi bai da zalunci ba bayan kafaran maka sun cewa sabu manzo a sallam sun zo garin habasha sun samu take suna ta bautawa Allah sai suka rubuto sharri da makirci akan cewa wannan sarki na jashi in yarda da su in kyan samu ne ma ya karkashe su ko kuma ya dawo mutu da su su karkashe su haka aka yi da aka mutu na wasiƙa ya zai tara samun na ala sallam su kun ji abin da suke faɗa da sai ja'far ibn abin ya tashi jawabi da yake Allah ya ba musa da zalaka zance yi masa magana ta gaskiya sai na jashi ce da kuke faɗa kan murya sai karanto masa kaso ba'ari mai tsoka na wannan tsura sanda yake karanta musu wannan tsura sai suke ta kuka suna ta kuka sun ji matsayin ya maryam fiki a wajen musulmi ya nabi isa yake a wajen musulmi suna ta kuka nan وبدل يتوضا على بارد سوا بسم الله الرحمن الرحيم عند حديث هذا في السنن نا بداود لمسند الامام احمد بن حنبلي مسند نيروني ما في بايدو حديث الحسن لحديث ابن عباس لسنا كتب مزاعل بسم الله الرحمن الرحيم وعن قاري سوى سورة لتلك بعد ذلك لسابو سورة ومن كده الله يقول بسم الله kudu bismillah annabi a larabci ba a fara zance da arafin jarabi sai in akwai abu da ya gabace shi domin ita za a harfin iltifaq tana rafiwa ne da wani abu kamar ka ce akaltu bil kalani kaga ai kafin bil kalani sai ka ce a kalfu kaga katabtu bil qalam qara'tu bil kitabi an gani to suke shi sa za ga can fasu ala sai ubangiji ya fito ma da abin karara iqra bismi rabbika yi karatu da sunan ubangijinka da ka ce bismillah ma'ana ya danganta da aikin da za wanda ya ce bismillah aikin da zai shi shine ya gabaci wannan jikin wanda zai karatu ce bismillah ma'ana zan yi karatu ina mai neman taimako da sunan Allah ar-rahman wanda ya sifanta da rahama ar-rahim mai jin kai ga bayan sa mu'mini bayani kan bismillah ya gabata tun a farko farkon bakara da surori Allah ya ce ka da kafun da ha'u da ya da ainihin sa'ad wannan azance mafi kyau na malaman tafsiri a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ne mafi sani da abin da ke nufi da wa'annan harfai ana kiran ta kuraman baki al-shuruful muqatta'a yankakkun harfai marasa ma'ana ko da akwai suna da ma'ana ba wanda ya sani sai Allah domin Qur'ani a haka yake akwai abin da baya fassaruwa fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat Allah ya Qur'ani akwai wasu ayoyi muhkamatun wato ma'anarsa a bayyane take a fili take wa ukharu da kuma a ce hunna umul kitab su suka fi yawa a qur'ani ayoyin da za su fassaru ma'ana za su fito fili su suka fi yawa sai ce wa ukharu da wasu ayoyin daban mutashabihati masu rikici fa amma allazina fi qulubihim zayghun masu tsatsa da cuta a cikin zukatansu fayattabi'una ma tashabaha minhu wa btigha'a fitna wa btigha'a ta'wil masu datti a cikin zuciya da su dinga bibiyar irin wannan abu ce ta karfi to sun fassara an gane ya eh, bata za a fitina don neman fitina wa bata za a ta'wili don neman karkatar da ma'anarsa da ba ta ma'ana wata ta ba ta daidai ba to duk cewa warra su kula fil ilmi masu tabbaci waɗanda digadigan da suka tsaya akan ilimi ya ƙulu na su suna cewa amanna bihi mu mun yi imani duk wani abu da ya zo na ƙur'ani kullum min inda rabbina kowanne da wanda ma'ana ta fito da wanda ba'a da ai daga wajen ubangijin mu suke amma ya zakaru illa ul albab ba wanda yake daukar izina da wa'azi sai ma abutan hankali su da aka kirkin a farkon bakara irin wa'annan harafai alif lamim alif lamra alif lamim sad kaf ha ya ayin sad yasin ta qaf nun kullu duwa da sai daga ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik sai kenan ma'ana ɗaya da ake bayarwa ma'ana ta biyu abin da malamai suka ce duk sanda ga wannan surori da suka buɗe da wannan harfai za ka ga abin da yake biyo baya akwai ambatan littafi tun ya zama akwai ambatan littafi akwai annida ila tahaddi kira zuwa fito na fito ku larabawa da kuke ganin cewa ƙur'anin nan ba da wajen Allah yake ba za a iya kirkira to kuma kakkumanta mun haɗa wannan littafi ne daga harafan da sani kamar kafin ha'un ya'un ainu sod kamar ya da sin kamar nun kamar qaf to kuma an za ku yace ku kira eh wani ke sai kuma ku kira shi Allah ce zikru rahmat rabbika ai hada zikru rahmat rabbika wannan shi kuma surar da aka shiga mabudin da shine ambata maka ambata maka rahamar ubangijinka abdahu wacce yi ga bawansa zakariya annabi zakariya alayhi salam sai zama خبر بنا مبتدا وليس محذوف اي هذا ذكر رحمه ربك عبده زكريا wannan ambato ne ambata maka ne ambata maka irin rahmar ubangijinka ne da ya gaba wa salib zakariya hadisi ya tafi sai bukhari sai muslim cewa kana zakariya na jaru wa kana ya kudu da amalin yadu annabi zakariya ya kasance kafinta ne kuma ba a ba shi sadaka ya ci zakka in ka ga ya ci abinci sai wanda hannunsa ta aikata kuma annabi zakariya jika ne daga cikin jikokin sa annabi yusuf alaihi salam kenan kakarsa annabi yaqub domin shi ta ce yarisuni wa yarisumin ali yaqub ya gaje ne ya ga kuma ya zaru daga gidan yaquba kuma inda mazaunin suke an yi su da anan filistin da shoransu to sai Allah ya ce wannan shine ambatan rahamar ubangijinka da ya ga annabi zakariya da rabbahu lokacin da ya kirawo ubangijinsa ya roki ubangijinsa nida'an kira addu'a khafiyan boyayya a boye a mace Allah wannan shine ladabin addu'a ta salihan bayi sai su yi ta a boye ba sai ka gongwara ba abin da yake bukata yanzu ko wannan karatuka da za a ce a bayyana a tarika yana da alaka da ana ganin cewa na gida zai amfana galibi waɗanda suke gida sun mafi wanda suke wajen amma da akwai abu ne wanda za ka zo ka tilawa a kan kanka sai ka ɓoye ka kashe sihika ka shiga cikin jama'a ka shiga sako ka kai abinka haka Allah ya faɗa ce ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya ku roki ubangijinku tabarru'an da kankan da kai wa khufiya da boyewa da boyewa zikr rahmat rabbika abdahu zakariya idna da rabbahu nida'an khafiya san da kirawo ubangijinsa kira wanda yake boye me jawa addu'a annabi zakariya ka kumanta mun faɗa cewa a cikin ali imrana Allah ya bashi rainan na na maryamu na na maryamu ya sarki ce imran kuma salihin bawa mahaifiyarta ana cewa hannatu kamar da kake da basira bayan ta samu juna sai ta alkawari rabbi inni nazartu lakka ma fi batni muharraran wa taqabbal minni Allah ne maka ba kance ne maka alkawari abin nan da zan haifa a ciki na in dai na haife shi na baka ka shi ya dinga maka hidima ga ɗaki ka na mafi maqdis ya dinga shara yana gogewa yana motsi yana abubuwa da sauransu abin da ta faɗa nan to Allah kuma ta'ala ce fa lamma ha tana haifata ta ta gama ta cece qalat rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa laysa ta zakaru kal'unsa ta ce ya ubangiji na haife ta mace kuma namiji ba mutum Allah ta ce ni ne ban bi sai da abin da ma ta haifa to sai ta ƙara cewa kuma namiji ba kamar mai ce ba wannan to zaka abin nan Allah ya ce fa taqabbalaha rabbuha sai Allah ya karbe ta a haka bi qabulin hasani da karba kyakkyawa wa ambataha nabatan hasana ya girma da jikinta Maryam ta girma a 'yan kwanaki a 'yan watanni girma na ban mamaki wa kaffa da ha zakariya ka ji ko sai annabi zakariya ya ɗauki raina to gani abin da zai jawo addu'a kenan annabi zakariya da aka haifi tun da ya sarki ce kuma abin nan sai aka dinga rubi wajen mawa bai ɗauke ki har da faɗa fa Allah ce wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yaqulu maryama ai ba ka nan sanda suka ce ayi yar gasa ko a yi kara-kara ko a yi ƙuri'a waye ma zai ɗauki maryam sai aka fito tawaye da za a yi a zo ga kogi kowa ya jefa alƙalamin sa wanda nasa alƙalamin ya tsaya shi ne zai ɗauki maryam A annabi zakariya yana jefawa sai nasa ya tsaya tak sai aka ce ɗauki kaji shi ta yace waka fala zakariya annabi zakariya ya ɗauki sai ya ce wa ma kunta da dai idi yaktasimuna ai ba ka nan da suke fada har da fada ba akan wa zai ɗauki maryam to wa kafa da zakariya annabi zakariya ya kai ta masallaci ku da tunda kamar da gaba tarihi ke nema fada cewa annabi zakariya mijin yayar maryam mijin yayar ta ne kaga akwai hikima ta Allah tana kusa da gida har yanzu kuma a gefe guda annabin Allah ya kula da tarbiyyarta har sai da ya zama kullama da kala alaiha zakariya mai sharaba waje da indaha rizqa da ya shiga wajenta ɗakin bautar maryam sai ga arziki da yawa suka ce kayan marmari na sanyi a gashi a lokacin zafi na zafi a lokacin sanyi ga ilimi ga abubuwa ya mare mu annaki laki hada yake mata yake mare mu ina kika samu wannan ma alaikum min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kace ai gwajen Allah ne Allah yana azuta wanda yake so ba tare da ididdiga da fi wato din cewa kai dan waye kai da kaza me kake da shi to Allah ya ce daga nan hunalika da'a zakariya rabbuhu anan ne fa annabi zakariya shi ma sai sha'awar ya samu da a lokacin shi ya ma girma ya tsufa bai taba haihuwa ba bai taba haihuwa ba ya ma hakura ya tsufa duk furfura ma ta fito masa shi ce kada rabbi habli li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a Allah ka bani ɗa na gari zuriya tayyiba ba tsarka domin kai mai amsa addu'a ne to shine abin da yake faɗa kenan Allah yake cewa idna ja rabbahu lokacin da ya roki ubangijin ta, nida al khafiyan kira wanda yake koyayye qala sai ce rabbi ya ubangiji na inni wa hadal azmu minni wato kashina yayi rauni washta'ala ar-ra'su gashi kai ya baibaye ya mamaye shaiban da furfura alin namin gaba asalin ishta'ala ana amfani da ita ne akan kunnuwar wuta washta'ala ra'su shayban kai ya kunne da farfara ma'ana ya mamaye da farfara ka shi ya rauni kai ya farfara ka tabbata tsufa ya tabbata kenan Wannan akun bi du'a'ika amma ni na san ba zan taba zamowa ba mutakar ina roƙonka shaqiyan ba zan taba zamowa ta kabe ba tunda har na roƙe ka ka banda to ni na san ba za ka taba da ni ba wannan shine manufar mai addu'a shine kudirin din mai addu'a abin da ake so ya ji kenan annabi ibrahim ya ce wa ad'u rabbi ina ta roƙon ubangiji na asa alla na bi du'a rabbi shaqiyan ina da tabbaci ina da lamunin cewa ba zan taba zamowa tababbi ba mutukar Allah na roƙa wannan ka'ida kenan ma khaba man tagahu mutsar Allah ka fata wallahi ba za ka tabe ba shi Allah ai ba ta taba roƙar ne bayan ba ku za ta arka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'ata da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allam yarshudun yace idan bayina sun tambaye ka akan ya nake a ina nake fa inni qaribun ni addab da su nake da ilimi na da sanina ujibu da wata da ina amsa duk addu'a mai addu'a kira mai kira iga da ayan idan ya kira na don haka kawai bayi su nema amsawa ta wato su yi imani da ni tabbas za su dace za su shirya wannan ka'ida kenan yake cewa ina ta roƙon ubangiji madauki sarki to sai yake cewa dan walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiyan ya ubangiji na ni na tabbatar mutsar kai na roƙa ba zan taɓa taɓewa ba walam akun bi du'a'ika ba zan taɓa zamowa ba wato a sakamakon roƙonka ba rabbi ya ubangiji na shaqiyan ba zan taɓa zamowa taɓaɓɓe ba wa inni lallai ni zakariya in ji zakariya khiftul mawaliya na ji tsoron yan uwana na ji tsoron yan uwana idan na mutu wannan da da'awar za su iya kashe ta saboda dukkanin yahudawa ne ba lallai ne zo tsora a inda na tsaya ba ba lalle ne su yi abin da ya kamata ba wato ai almawali ai al'akar biyu wa asabati yan uwana kenan na jini idan na riga na rasu na bursu za su kashe da'awar amma Allah kamar yadda aka ba da maryam din can maryam din nan da aka bayar na ga ni ne rene ta Allah ya sa mata albarka ta zama abin da ta zama to Allah ne ma a bani da duk da cewa dai na tsufa wa inni khafil mawaliya na tsoron wato magada ko kuma yan uwana na bayana min wara'i daga bayana ma'ana min wara'i bayan na shuɗe bayan na rasu wa kanat mar'ati aqra matata ta kasance bakarara ce ba ta haihuwa ka gani ga shi na tsufa ita ma ta zama bakarara bakarara wacce kwata-kwata ba ta haihuwa akwai wanda a yana ganin shekaru suka girma suka suka yi abin nan ba za a haihu ba to su dama shi tsohon ita kuma dama tun can ma ba za ta haihu ba tun ma a yarinta annabi ibrahim alaihissalam yi mamaki da aka za a ba shi da mahaifi eh, annabi ishaq mata annabi ibrahim ita wasu yi mamaki a alidu ana azuzun ya za a yi a ce ya zaɗin haihu alhalin tsohuwa ce wa haza ba a yi shekha ga mutum na shi ma tsoho yace abashartumuni ala mas wato menene abashartumuni ala an masani wato kiba abin wato bashiru yan sai ku mun bishara zan samu da tare da cewa na tsufa tuko to su kuma da suka bada uzurin su wa mar'ati aqira mata ta bakarara ce ba ta haihuwa ba juya ba juya wata za ta haihuwa ta juye ta koma ba ta haihuwa a'a bakarara a Hausa wata kwata kwata ba ta haihuwa wa ya ja'alu man yasha'u aqiman wata sai ya ta zama makarara tun asali ma ba za ta haihu ba fahabli ya Allah kai mun baiwa kai mun kyauta waliyan wani magaji min ladunka daga waje daga wajenka Allah ka bani magaji daga wajenka ya ni wanda zai gaje ni a cikin annabta wa ya risu kuma ya yi gado min ali yaqub daga gadin gidan yakuba gadin ahalin yakuba kaga ba ba maganar gadin kuɗi ba da ya shi a suke ganin cewa wata na abubakar allah ya kara musu yadda wai ya danne haƙƙin na na fatima da yan uwanta allah ya kara musu yadda wai ai ga qur'ani ya ce annabawa suna ana iya gadar su to an ji zai ce ya rusu ne wai rusu min ali aqub in kuma ka kan mun magana ka ce gaje shi a kuɗi to ai ga 'yan uwansa su suma su iya ga kuma suna da gadon ko ba haka ba domin haka ya ce wa ini khifil mawali min wara'i kan kira so magada ne so magada ne kuma duk shar'o'i kuma kamar da ibn kasir ke faɗi cewa laifin bi kabir fa'ida in kawai wai gado ne na kuɗi ko gadon abin da aka bai babu fa'ida muhammatan abu ai wannan duk shari'o'in sun yadda ana akwai gado idan mutum ya mutu wato nasu za su gade shi a'a wannan gado na annabta hadisi wanda yake kusan ya kai mutawa tari ma da wajen suna jewa sai sai bukhari sai muslim duk da yawa da nahnu ma'asir al-anbiya da nura sama suna wasu sadaqa mutaren annabawa ba a gadon mu duk abin da muka mutu muka bari sadaka ne ga al'umma dukkan al'umma ne dukkan al'umma ne manzo sallallahu ya ban gona wannan gona ta al'umma ce duka ina fata gani uje zai ce ya ni wanda zai gaje ni a cikin annabta da wannan da'awa da wannan yaɗin wato musulunci wa ya kuma ya yi gado min ali yaqub daga wato 'ya'yan yaqub da jikokinsa wa ja'alhu rabbi ya ubangiji na ka sanya min wannan dan ya zama rabiyan abin yarda a wajen ka amince da shi ya zama annabi shi ma ya zama mai yaɗa da'awa kaga roƙuwa cikin shi ta akwai abin da roƙa ake yi akwai abin da aiki ake yi wani daga gaske yanzu ga sai aka ba shi ɗan kuma aka maimaitar shi annabi a to ga annabi sa shi ɗan uwan kama ya ce allah ga ɗan uwana can a gari a mai da shi annabi wa aki haruna wa afsahu minni lisana ga ɗan uwana haruna eh ga ɗan uwana wa ashriku fi amri aka yi faɗa ko ka yi tare ka haɗa shi a cikin lamarin annabtan nan tawa shi kuma Allah ya amsa masa abuwa ba ba da shi sa addu'a ba abinda ba ta bayarwa aida kenan in ka ga yanzu addu'a ta rufe maka wani abu shine abin da shari'a ta yanke kawai da ka sake roƙo annabta ba za a baka ba ko ka zama sahabi yanzu ba za a baka ba saboda duk wannan ya kare yanzu an yanke amma ba wani abu yanzu a duniya da kake so wai wai ba za ka riƙe Allah ba domin tun asali Allah ya maka abin da ya fi ƙarfin buƙatarka akwai abin da Allah ya ma ɗaya ɗaya yinka da yi za ka sake roƙo kusan gwacinka a jikinka za ka sake roƙo kamar sama kamar ƙasa za ka sake roƙo kamar imani in ba ƙarinsa ba za ka sake roƙo wani abu kamar lafiyarka aji abin da kake roƙo wani duniya ɗan kaɗan ne abin da a baka abin hawa a baka mace ta gari duk wani abu ba su karantun karya a sa ka cika da imani duk ba wani abu ne duk za a yi maka wannan domin ai abin da aka yi maka ya fa karfin abin da kake roƙa yana eh waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji na ka sanya shi abin yarda a wajenka na ka ba ko to sai ka cewa ya zakariya sai ubangiji ya ce ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulam lalle mu mune maka bishara da samun wani sa ismuhu yahya sunanta ya haya lam naj'al lahu min qablu samiyan ay lam naj'al lahu samiyan ba mu taba sanya wani kwatankwacinsa ba ba mu sanya kamarsa a wannan duniyar ba ta fuskar ko dai tsarin halitta ko fuskar tarbiyya ko kuma iya wannan zamanin ba a samu ɗan abin haihuwa kamar sa ba an ce sami hal ta'lamu lahu sani, as-sami ana cewa masil nadi Sharif, abin da yake kama da wani lam naj'al min qablu a wato kafin haihuwar irin wannan yaro ba mu sanya kwatankwacinsa ba ba mu sanya kamarsa ba ɗani tun kafin ya zo komai an masa komai an kinta shi an gyara shi Allah ke ne yadda ya so قال رب أنا ta'ala ya ci gaba da cewa da yake cewa mun maka bishara da samun wani ɗan sunanta ya aya mu taɓa kawo kwatankwacinsa wato a wannan yanki naku ba kafin haihuwarsa ba malaki annabi zakariya ce rabbi ya ubangiji na anna taqaqa ya kunu ne guda ya rubi kasance a tare da ni yanzu goma mamaki yake annabawa don zuciya ta ƙara samun nutsuwa imani ya ƙara faɗi kuma su ƙara samun falalar tattaunawa da Allah take ta zanzanta annabi ibrahim ya ga ayoyi amma zai ce rabbi arni ta bi mota kan nuna ya kace kara da ana awalan fi bi maka yadda bane amma na wala tilin mai na kalbi na yadda to nake bi ta ƙara samu duwa to shi wannan da ya roƙo kuma an ce an samu to kun abin da ma ya samu ko mata falke ta haifi jaki tun da an ce za a baki sai ga baki shiru sai ce a ai sai ya ce wani zanzancan domin gwargwadon fa'idar zance da Allah gwargwadon fa'idar da ake samu sai ce Allah ya kunu li gulamu ah abin mamaki ta yaya a zai kasance a tare da ni wa kana jimar a ti'asara alhalin matata ta kasance bakarara ce ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibari alhalin na isa wata mutuka a babin girma da tsufa itiyan wato shekarun tsufa na kai tsufa ana so a ta ya atu aitiyan wa atu al'atu ne a ce girma tsufa ya kai bango kaga ya tsufa tukun kuma yanzu aka ce a za a ba shi qala sai suka zalika akan haka ne Allah zai baka ana rabbuka ai ubangijinka ne ya faɗa ba Allah ne sai zai baka ba cikin da Allah ce ba zai baka ba ba wani matsala huwa alayya hayyin Allah zai ce ba ka dafa kan tsufa da ba dawo mata da haihuwarta Allah ya ce abu ne fa wanda komai sauki ne sauki a wajena huwa alayya hayyinun wa tahsabuna hayyinan wa huwa inda Allah azim abu ne mafi saukin sauki a wajena ba komai ba ne wannan wa kada suka ba ka kwanta fa yanzu zo da kai gyara ta za abu ne da ya lalace za a dan gyara ko to Allah ya ce to kai kai kanka misali ne wa kada suka kai ma ai na halicce ka min qablu kafin wannan ma magana na halicce ka tun talitali tun kafin aka yi ɗaran aka yi kwanɗi tun a baya na halicce ka Wannan ta taku shay'a san da baka zama ma komai ba daga babu yi yika a biya lalace a gyara shi ko ala ko kuma a samar da shi daga babu ai wanda abu ne to ƙwada da ya rabbi ja'alli aya to Allah na yadda na yi imani na yi imani na yadda to amma a samu wata aya da zan gani ta samu juna kawai na ji wannan aya a jikina in dinga jin cewa tabbas ta samu juna biyu malibu ce aya tuka to ga alama nan ba ka, aya ita ce alama ita ce Allah tu kallima nasu zaka ji ka kafe mutane magana salasa layalin wato tsawon kwana uku sauyiyar daidai wadila shi sa a kan alimar da ce illa ramtan sai dai isharar da nuni ba ko da kaji lokacin da kaji tutun ka ya dauke ka kasa magana to ta samu juna haka akai kuwa yana cikin da kawai sai lokacin magana ta dauke sai da aka wannan kwanin a kuma hakan yanzu aka dinga daidai aka dinga wuce ku yi azumi ku yi sallah ku yi kaza ku yi kaza Allah ya ce ku ba kaza Allah ya ce aka dinga yi haka da can daidai yana da asali kenan da can daidai kuma alhamdulillah yanzu ga cewa wannan abubuwa da rumut na masu rashin magana dinnan yanzu ya yi kusan ana zuwa artificial education ana zuwa ana karanta shi mai magana ma ka je ya karanta wannan abu da su wannan kwarai da gaske a tun da arzikin ne bayan suna da yawa a duniya suna da yawa mabulan din nasu yana da yawa kwarai da gaske to take cewa kazalika a qala rabbuka hakan a kaza to to fakarja ala qaumihi sai ya fito wajen mutanensa min daga dakin bauta kaga abe ban tabba abe ban tabba magana fa auha ilayhim sai musu nuni auha min auha yuhi iha al-wah shine al abu nuni ne ta illa ramzan nan go sai abu fawuha ilaihim ya nuna mana cewa an sabbisho ku yi tasbihi bukuratan da safiya wa ashiyan da marice a ma'ana ke na sai ci gaba da da'awar sa haka ya ke nuna maka cewa nan akwai aya a cikin wannan abu babba ranar da Allah ya baka lafiya jin ka kalau ganin ka kalau kafa ka kalau hankalin ka kalau kai ya cancanta ka tashi ka yada addinin Allah kai amfani da wannan ni'imomi da Allah ya baka barkatai ka taimaki addinin Allah ga gudan abin da za ka iya ka yi amfani da kafa ka tattaka ka ji ka yi amfani da hannunka ka nuna ka ɗauko ka aji ka yi amfani da sautin ka furta ka faɗa ka yi amfani da idanka ka yi amfani da kunnanka ka yi amfani da dukiyarka ka yi amfani da lokaci da Allah ya baka da zaman lafiya ka yi amfani da arziki da Allah ya baka ka yada musulunci ka taimaki addinin musulunci ka taimaka talakawa ka taimaka marasa shi don a nuna maka a kowace hanya a kowane bangare a ba cewa zai to shi tun yanzu matsala ta same shi ba shi da lafiya zai gida ya kwanta sai bayan kwana uku idan sautinsa ya dawo komai ya zo koma normal zai ci gaba ba haka ake ba ba haka ake ba malaman musulunci an yi makafi da yawa an yi waɗanda ba su ma da hannaye ba su da kafa wannan da kuke karanta tafsirin sa na karsha a جار tafsirin da shi ne farko tafsirin da ya fara magana ga qur'ani ba shi da hannaye ba shi da ƙawafuwa wadda ce yana cikin fa ya fara alwakwai ɗan biska wakalli nan take ba ƙawafuwa a haka ɗaliban suke ɗaukar sa a malami abdullahi ibn mas'ud gurgu ne abdullahi ibn abbas ya makanci bukhari ana bin shi na makahu wannan zakariya alayhi salam yanka shi biyu suka yaka a kowane hali taimakon addinin ba a dinawa ranar da kake da lafiyar ka da samartaka ka shesa ya zo hadisin abu huraira daga cikin mutane baku da suke inuwa ana ranar da babu wannan inuwa sai wannan wa shabu da sha'afi ibadatillah da saurayin da ya rayu a cikin motar Allah ya yada addinin Allah ina fatan annabi ibrahim mun ji wani saurayi yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim yana aibata guma kama ana ce ibrahim a samartaka su suka yi amfani da ita taya yaɗa addinin allah amma sai malam ga mutum garjejen namiji karfa a harka addini baya shi da zil a ciki in ka ganshi a wani abu wani abu ne shi ta na ko ta shi hankali ya yi amfani da samartaka wajen shaye-shaye ya yi amfani da samartakarsa sa wajen abubuwan da ba su kamata ba ya yi amfani da samartakarsa sa wajen kaza banda kai amfani da kwakwalwa da dama da lafiya da Allah ya baka kai karatu ka koyar ka karantar ka yada addini ka nemo abinci ka taimaki iyayenka ka taimaki kannanka ka taimaki al'ummarka wannan shine ina amfanin sauran da zai zai bata lokacinsa ina amfani فخرج على قومه يبدو وجه متانansa min al-sharab daga dakin bauta watan wata rana fa auha ilayhim sai yake nuna musu cewa a kurmantakan nan a bibantakan nan a rashin maganar nan an saddishu ku yi tibbihi bukuratan da safiya wa ashiyan da maraice sai ce يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآمن ta samu juna biyu kuma Allah ya cika alƙawarinta inna lu ka bi gulam lakum yahya lam naj'alahu min qabl samiyya an ba shi dan dan ma ya taso ya girma an ba shi annabta Allah ce ya yi haya sai muka kira shi ya kai ya haya annabta ta tabbata khudhil kitaba ka rike wannan littafi ka rike littafin da aka baka bi quwwa da ƙarfin gaske an gane ka riƙe ta da hannun da ƙarfin gaske malamin da so a taura ce ka riƙe a taura hannu bibi kar ka ɗaga ƙafa a kai wani shine komai ka riƙe shi da gaskiya ba a riƙon addini da wasa ba a yi shi ta hadisin al'arba bin sariya ya ce fa wato fa alaikum sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alayha bin nawajib ku ciza ta da fiƙoƙinku ba a riko da addini da wasa man tamassaka bi sunnati inda ikhtilafi ummati kal qadi al jamr sun sai musulmi wanda ya riko da sunna ta san da al'umma kan ya rarraba zai zama kamar wanda ya riko da garwashi ne wa yake rikon garwashi da wasa sai daga rike shi da gaske ka rike kona ka saki kuma kai asara kuma dole kana da bukatar sa dan zaka girki ne zaka kunna fitila da shi ba a rikon addini da wasa khuzil kitaba bi quwwa ka riƙe littafin da aka baku na taura da ƙarfi wa atina hukma mun ba shi annabta mun ba shi ilimi sabiyan tun yana yaro shi ma tun yana yaro shi ma muka ba shi wa hananan shi fa annabi zakariya rahama ne min ladunna rahama ne daga wajen mu, rahama ne ga wannan al'umma domin in yazo zai koyar da su addini kaga sanya masu da'awa a tsakanin al'umma rahama ne wa kuma tsarkaka zunubin su ne zai zama sila na zama cewa Allah ya yafi zunubansu yuzakki wa yuzakkihim kaga shine kuma ya tsarkake su wa yu'allimu al-kitaba wal-hikma kaga wa zakatin wa hananin min ladunna shi rahama ne da gare mu kawo su wannan al'umma ta sannan kuma wa zaka kuma tsarkaka zunubin su ne wa kana taqiyan zakariya ya wato yahya ya zama wato bawa ne mai tsoron Allah mai wato tattali ko mai kokarin kare dokokin Allah wani ta'ala Allah ce wa barran kun mai wato mai matukar biyayya ne mai biyayya ne matsananciyar biyayya biyuwa da zai ga iyayensa kaji ko ya ka siffanta shi da wannan annabawa suna bin suna bin iyayensu duk tsarkakar ka ubanka har yanzu a gaban ka shine ubanka النبي نوح بشيء فرقوا أن بابا يتشي ربك اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين الا تبارك أنا غافر سوى إيا إينا إيا إينا نبي نوح عليه السلام تكلم على كفار إيا إينا إيا إينا النبي عيسى عليه السلام يتشي وبرا بوالدتي ولم يجعل لي زي بار سقيه ni Allah ya sanya in zama mai biyayya ne ga mahaifiyata Maryam nan ba jima wa barran biwa da dai ne biyayya ne ga iyayensa in wani fili ba lokacin da zaka ji cewa yanzu ba zaka bi uwarka ba zaka bi ubanka ba hadisi na ibn Mas'ud kamar da ce sai Muslim yace ya Rasulullah ayyun nas ahqqu bi husni sahabati a cikin mutane wa ya fi tantance ne kike ta mu'amala wa zan bi ce ummak mahaifiyarka ita cewa summa umma cewa summa umma summa abaka sa'annan babanka summa adinaka fa adinaka wanda zaka fara fikita wa iyayenka iyayenka mun yi bayanin iyaye a cikin surfin islam abu iyaye abuwa abuwa abuwa abuba a share musu hawaye ka zama suna na jefa farin ciki da sururi a cikin mahaifiyarka ta daina kuka da kai eh wa baran bi walidayhi annabi aya mai biyayya ne ga iyayensa wa lam yakun jabbaran bi zamo wato mai girman kai gare su ba asiyan bai zamo mai saba musu bai zamo mai saba ma Allah ba kaji ko yana yi bari na bari wannan shine siffa ta mutanen kirki suna bin iyayensu baban kan iya ce bari to yi to kaza kaza to naka kawai shi iyayenka duk duniya bayan Allah da manzon Allah sallam ba wanda ya maka halaccin da iyaye ka kai maka wallahi alazim babu kamar sa babu kamar iyaye shi uba da uwa wato su kirkira ka suka yi saƙa ka suka yi su suka saƙa ka yanzu ba kana zuwa don budurwa ka zance ba kalli sai a baka awa biya kofar gida ka zo kai ta bin garu ka maka dangare kai ta bin garu yau a gwaba maka magana to fa tun daga na fa abin ke farawa ka tuna yadda baban kai je neman auren a yaya aka ba shi da ka zo kana ta ya za'a ya za'a da shauran su duk wanda kai ma sai ka biyo wannan layi sai ka biyo kuma ka zo ka haifi ɗan kai ma ya bijire ma ya ce wallahi ba zan bi kawa ba yana yi saboda kai ba ka bana ka ba ai ba wani abuwa ya jara kama su jiri su jari a jaza min jikin amal ba har jaza wani ihsan ila ihsan abin da kai shi za'a maka ba ya jara eh Allah ce wa ya kun jabbarin bai zama mai girman kai mai ɗagawa mai hura hanci da takama ga iyayensa ba sai ta'asiyin ko bai zama mai sako ga iyayen nasa bai zama mai saba ubansa da iyayensa da Allah ba ɗaya ba Allah ce wa salamun alayhi to dan haka sai aminci ya tabbata a gare shi shi ta ce wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin duk annabawa aminci ya tabbata gare dan sun yi abin sun ba Allah sun bi iyayensu duka dama ya ka'ida wannan ake so wa salamun alai aminci ya tabbata gare shi shi yau wuli da tun daga ranar da aka haife shi wa yau mai mutu da ranar da ya mutu wa yau mai yi ba'asu da ranar da za a tashe shi hayyan a raye ranar alkiyama Allah ta duk aminci za mu sa ya tabinsa wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya karanta wazkur ka ambata musu maryama fil kitabi ma'ana wazkur fil kitabi maryama ai wazkur maryama ambata musu maryam ma ita ma baiwa Allah ce da aka yi ta fil kitabi ambata musu ita a cikin qur'ani su ma su ji gaya musu ba su labarin maryam idin tabbatar lokacin da ta yi kaura ta sanci mutanen ta idin tabbatar min ahliya lokacin da ta yi nisa gabanin ahalinta wannan intibaz da yake nan gu an itizal al-hijra shine kai ta ɗakin buta da hannun annabi zakariya alayhi salam tunda ya mun faɗa cewa da aka zo ai wa kafala zakariya annabi zakariya da kira inanta ya kai ta wajen wato shi ke ba tarbiyya har ta zo tana yin buta tana ɗakin ta a can ware a masallacin Ka'aba tana ta a masallacin Baitul Maqdis ta take bautawa Allah shine idin tabbazat lokacin da ta yi nisa min ahaliha ta yi nisa daga iyalinta daga iyayenta makanan ta wato aka zaune da ita a wani guri sharqiyyan ne nisa daga gidansu ko sharqiyyan wanda yake gabashi da wanda masallacin amma sharqiyyan wanda ya nisa din fattakazu min dunihim hijaban sai ta rufi shamaki hijabi ga barin jama'a ya zama cewa tana ɗakin ta tana bautar Allah in kaga ta fito wani abu za ta shara a masallaci ko gogewa ko mofe ko wani abu tunda dama ai ma fi fatsari muharram ta kabbal mini ai aikin da za ta yi kenan ita dama alƙawarin da zai in ta haife ta ta yi alƙawari Allah subhanahu ta'ala ta ba wa Allah ita ce da hidima a ɗakin Allah wannan shine manufar da yake sawa a samu ciki me yasa kake so sai ka samu tsadan hidima ga addini a yanzu ai takama ne me ya hikimar da ka dan ɗanka yake makarantar boko ya zama pilot ya zama injiniya ya zama dakta ya zama kaza ya zama kaza ya zama riches ya zama kaza me yasa ya zama kuɗe kuɗi dan kai takama ka ce ni ma ɗana ne wannan ba haka bane ana ka tanadi ɗaya dan kai takama da yana bin Allah rabbi inina nazartu laka ma fi batni muharrara ya Allah ne maka bakance ne maka alkawari wannan cikin da ka bani idan ka bani shi ya fito namiji din nan na sa ya zama mai hidima ga ɗakin ka ya Allah na yantar da shi ga ɗakin ka Allah ta bala ma wabata ha da ta haifi Maryam din ta ce rabbi ni wa ba'duha unsa ta dauka namiji ne na haife ta mace sai ce wallahu alim ma wada Allah bai ce na fi da sani mai fata haifa na fi da sani mai ta haifa ta ƙara sa wani zakar kullun sa take ganin kamar Allah zai janye karba ba zai karba ba Allah karba da karba da gare ni to shikenan Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ya karbe ta tace kuma wa inni samaituha maryam na ambace ta maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina nema musu tsari ka kare ka kare ɗanta ko zuriyar da za ta samu ka kare ta daga shaidan yar kaga yan ma ta kuma wannan addu'a kaga na farko dai manufar samun yan mai kyau kuma an mata addu'a an hada ta da Allah to ya zai ba za ta yi albarka ba anya kuwa ai ba zai yi ba dan da aka samu dan ai takama ina da 'ya'ya baka da 'ya'ya na sun zama wata abu kai kuma naka ba zama ba 'ya'yana duk sun haye kai naka ba su haye ba suna nan ƙasa ‘ya'yana sun ci kaza sun sa kaza sun ɗaura kaza sun je makaranta jami'a kaza a duniya kaza sun ka nan ko suna nan a ƙasa zaman da baro wannan shine manufar 'yan duniya ɗin sun samu duniya amma mutanen baya ba shine manufarsu ba ka duba annabi zakariya shi ma yanzu aka zo kaga ai sami ko abun nan ne dan shi ma zai cewa in an ba da dan ya rufe ni wai rufe ali yaqub kaga dan ya dan ya da awani dan dan ya mutai addinin musulunci to wannan shine manufar da yake so a samu da Allah ta fatakhaz min duni hijaba ta ta isha maki gaba da mutane kaga kenan Maryam kamun kai ne da ita Maryam akan wa mata ke duk shar'o'i ba su ban abin ba ta fito waje ba mata kullum kawo mai ake inda shari'a ta Allah ce da ya tsokar to mata kullum a cikin hijabi take kar ki zo kina da auke kirista ta kina yawa tsirara babu wannan Allah ce fattaka min duni hijaba ki Maryam Maryam Mary kun ji ko ka ji fattaka min duni hijaban ta tarki hijabi tarki shamaki gabar jama'a ba kowa zai ganta a yage ba wa miskina Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da ranmu daga cikin rayukan da muka halitta mala'ika jibril tana cikin bautar nan maryam ta kai waliya ta zama bawan Allah baiwa Allah annabi zakariya tarbiyyar ta yi aikin sa ya karbu كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ليبيع رزقا وزنتا يا مريم أن لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب to a nan fa ana cin wannan yanayin sai mala'ika jibril ya mata fata masalalaha sai ya rikida ga wato gare ta ya rikida a tare da maryam basharan ya zo a mutum sauyiya mai mai dattin madajiyar halitta فتمثل كو التمثيل التمثل التشكل ركدا فتمثل لها sai rikida a tare da maryam basharan ya fito a mutum sauyin mai cikakkiyar halitta da ya zo ɗin ƙwalar ta ce in yi a uzu rahman ne kaji me nuna ma mare mai tana da kamun kai tana da iffa tana da iffa maryam baiwa Allah ce mutuniyar kirki ce sai ta yake cewa wa su siddiqa mahaifiyarta mai gaskiya ce mai amana ce wa maryamu bunata imran allati ahsanat farjaha ta kare al'aurata ba ta fasikanci maryam ba ta yawo a yage a yashe ba ta yi ba ta yi ƙari cikin su yi a ugbin rahman min ina neman tsari da ar-rahman Allah wanda ke fanta rahama Allah ya tsare da gare ka kaga wannan addu'a ma yake ta ci ta dawo wai ni ha bika wa zuriyata min shaytanir rajim kaga wannan tarihi ta sake dawowa Allah kenan kai billahi la ilaha illa wa Allah garni na rantse muku da Allah Allah gaskiya ne kuma duk abin da yayi alƙawari sai ya cika wallahi wannan abin mutum kawai daina tafiya ka ji kawai Allah ka saki jiki kawai ka yi bulamarin Allah ka huta kaga abin ya dawo in kun ta tafiya idan kai mai tsoron Allah ne ina neman tsari Allah ya kare daga sharrin ka daga lokacin mala'ika mu ba da cewa innama ana rasulu rabbi. Kaɗai ni da kika ga na zo nan ana rasulu rabbik ni dan aike ne na ubangijinki ni dan aike ne Allah ne ya aiko ni wajenki Allahu akbar dan ne li ahaba laki ai li an ahaba laki dan ne miki kyauta gulaman wani yaro zakiyan tsarka madaukaki kuma dan na baki wani yaro da tsarka wannan shine abin da ya kawo ni to bayan suke cewa anna ya kuni bi gulamu ka ce da ka bani da to ta yaya za ya a ce da ya kasance a tsayar da ni ta yaya wala yin tasani bashar alhalin namiji bai je mun ba shi da haka nan ba a ruwa ke sha kwanaki ana so ta kai kanta hidima Ba an kama ta aka magana shi? ce wallahi ko tana bincike da ganta da juna an gane wannan ne ta ni bashar alhalin namiji bai je mun ba wannan aku baqiya kuma alhalin ni ba ba ce kun ji ko na na maryamu ba ba ce Allah ya ahsanat farja ta kaga ta kare al'aurarta ma kana abuki mar'a sauƙi wa ma kana abuki baqiya ma yake tawa ba karuwa ce ita ma ba karo ba ce duk taron waɗanda suke masu mabiya addini na annabi Isa alaihi salatu wassalam to ka duba duk asalin su ka duba duk mutane ne masu kamun kai mutanen kwarai ne an gane mutanen kwarai ne mutane ne masu jin tsoron Allah kuma annabi Isa alaihi salam musulunci wannan addinin na musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah musulmi suna son annabi isa jijiyar suna son sa suna ƙaunarsa suna son maryam mary suna ƙaunarta suna son ta kuma suna biyayya ga abin da allah ya faɗa a kansu musulmi ba sa wa allah dukkan annaba mu mun yadda da su kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa kutubi nan su mun imani da su wannan kenan yake cewa walam aku bagiya ta ce ni kuma kasance karo ba ba da sai ce kazalika akan hakan Allah zai ba ki yanka karba da aka yawa kazalika akan hakan Allah zai ba ka qala rabbuki dama ai ubangiji ki ne ya faɗa to dinda shi Allah ya kaje yi wani abu zai abu ai babu kokonto shi Allah shine mai yin abin da ba zai yi ba abin da hankali bai taba kawowa ba kai ka taba ganin gini a ce an yi gini babu tilas to ga sama nan babu fila rafi'u samawati bi ghairi amadin tarawnaha ga kana wani irin gini wai babu ginshiki kuma ba ginshiki a yi abin da ba zai yi ba eh Allah kenan kuma Allah ce huwa alayya hayyin in ba ki dan ba namiji kaga Allah kenan ya halittu wani ba uwa ba uba wani da uwa ba uba wani da uban ba uwar Allah kenan duk dan ya nuna ma wai ki hatta a ce da za a ce kuna ji kawai ai ka'ida ne ba za a taɓa samun halitta ba sai inda uwa da uba to wannan kawai siffar yanayin ya zama kishiya ga Allah sai zama Allah biyu kana ga Allah ga kuma wannan yanayin to dan Allah ya nuna maka cewa ni ba a miki shi hatta a ma'ana hatta a tunani sai ya tsaro tsabu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala wa haidu. a kowane abu sai ya ga wata ayar suka nuna Allah shi ne ɗaya ɗaya kawai wani shi ne kawai huwa alayya hayyin an halicci ɗa a tare da ke ba miji wani shi ko bai sauki a wajen abu ne mai sauki wani na ja'ala kuma za mu halicce shi ne don mu sanya shi ayatul linnasi ya zama aya ta Allah ga mutane su gane cewa Allah fa mai iko ne bisa ga dukkan komai wa rahmatan minna kuma shi annabi isa rahama ce daga wajen mu rahama ce ga wajen mu in ya zo zai zamo alheri ga mutanen da zai wa da'awa kuma annabi isa zai dawo har yanzu annabi isa yana nan a rayu eh wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi har bai mutu ba zai dawo annabi isa shi zai kashe jujal zai kawo adalci a duniya kuma zai amfani ne da qur'ani ba bible ba zai amfani da ƙur'ani da hadisan manzon Allah san sai bukhari sai musulmi zai amfani da su sannan yanzu zai kafa adalci sannan kuma zai zo daga baya sai Allah ya kafaranta kiristoci za su gane cewa abin da suke kai a kai a kan tunanin annabi ba gaskiya ne sai yanzu shi ce wa in min ahalin kitabi babu wani mutum ahalin kitabi illa da yu'minan nabi sai ya yi imani da shi imani na gaskiya ba wanda yake cikin kwakwalwarsa ba na da kafin ya rasu hadisi ya tabbata zai zo annabi isa zai zo tsakanin mala'iku yana nan a rayu ay barafa Allah ilayya Allah ne ya ɗauki shi zuwa gare shi yana san yana nan annabi isa alaihi salam kaga shekaru dubbai kenan a duniya la ilaha illallah ba ba Allah ba wa yake haka in ba Allah ba tsoka da ruwa ta daɗe haka ba ta daɗe ba allah akbar Allah Allah ce wani da ja'alahu ayatin lillah dan mutum ya ce zama aya ga mutane wa rahmatan billah kuma ya zama jin kai da gare mu wa kana amran wannan ma fa lamari ne wa kana amran wannan lamarin ya kasance maqdiyan abin zartarwa ne ba matan ta ma kai ki hakuri maryam ai wannan shine kawai ki hakuri eh ai wannan kawai shi ke da ki hakuri kaga na lamarin hankali zai tashi ta na'am فحملته فانتبذت به مكانا قصيا من البشر أحدا فقولي فقولي ƙwarar ce fa hamalatu sai ta samu juna da ciki na annabi isa alisara malamai suka ce malamai tafsiri suke taunawa, da ya gaya mata wannan ko sai kama gefen hijabinta ko sai kalma ta kun ko iska ta shige ta shi ciki ya tabbata bayan ta samu juna da shi Allah ce fanta mu zata bihi sai ta yi kaura da cikin ta tafi ta yi nisa da shi makanin kasuya a wani guri wanda yake mai nisa don ta koma gefe ta zo na tana cikin bukin cikin da damuwa yanzu duk wannan kamun kan mutane ba su amince da kai ba za a zo a dinga cewa kaza ita da ke cikin tashin hankali to shi kenan fa a har sai kuda ta zo mata a lokacin haihuwa yayi ila jibi'in nakhla wato a wajen kutittirai na dabino cikin dabilai tana zaune haka sai ga naƙuda ta zo alifitin sai ta ce ya laita ne ina ma ni mutu zan mutu kabula haza kafin wannan haihuwa ya Allah ina ma karɓar ina ni ban san me zan ce mutane ba haka ne mana dama ai shi in ka ji yana jin tsoron laifi tsoron Allah ne ke kawo haka wanda baya jin tsoron Allah baya jin tsoron ya dirbi inda inna min ma'adarka nasu me yake faɗa min kalamin da mutum ula idan lam tastah fa na'amashi in baka jin kunya take abin da ga dama in baka jin tsoron Allah take abin da ga dama amma mutumin kirki in ka same shi da laifi daya shi yin wannan laifin sa ya zama masa matsala kullum ya tana sai gaishe a cikin damuwa cikin kuka cikin abin nan kwarai da gaske kuma kirkin ka baya da cewa ba za ka yi laifi ba ya laita ni ina ma ni miki kabula hada zan mutu kafin wannan haihuwar wa kuntu nasiyan mansiya na zama abin mancewa a kwakwalen mutane ni gaba ɗaya ma a da ni kaga in namiji shi ke nan wanda ha sai wannan mala'ika ya kiranta da lokacin ta kuda yi min tahtiha daga ko min da aje ai min tahtin nakhla ta karkashin bishiyin dabino ko ta kusa da ita ita maryam din ko da jin mala'ika ce mata Allah ta haddani ki daina bakin ciki karki bakin ciki karki damu قد جعل ربك تحتك سريا أي قد جعل ربك سريا ubangiji ya sanya miki gulbi na ruwa ga wani ruwa nan a can a gefe ta take nan kasan ki gashi nan kawai sai ta ga ruwa ya fito wani ruwa gashi an bar ki iba ta sha wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla wato ki girgiza kututturan nan na dabino ki girgiza shi ki saqita alayki za ta jefo miki rutsaban wato ɗanyen dabinuwa janiyan ne ki girgiza ki ɗan abin nan ki girgiza dabinan ki aka cika abin nan dabino zai faɗo haka ko da ta girgiza sai dabino ɗanye ne faɗo sai ce mata to fakuli ɗauki dabinan ki ci wasu rabi wannan ruwan da Allah ya sariyan ɗin nan ibi ki sha. Bakar ya aina ki farin ciki idanuwarki ta yi hanyi haka kuwa tana ci tana sha ta jima ba ta jin ciki yanzu ma ko ta ji kawai ba ma ta jin tsoro ji wannan fa in ma ta rayin nan ne bashar ahada idan kin ga wani ɗaya daga cikin mutane ya bai mai haka kaza kaza kaza ta fa kuli take ce masa inina zatu lirrahmani sawma na ɗauki bakarcin yin azumi yin shiru yin tsit ga Allah sarki su suna yin bauta da wannan ka ɗauki lokaci baka magana kusan kusan shi ne abin sabu zakariya a can idan kai bakarce na adadin lokacin da kawai suke ce ni na yi yin shiru ga Allah falan ukalima yau mai isiya yau din ba wani mutum da zan yi wa magana a <laughs> gani don za ta sha tsarin da ke fatar da yi ƙaumaha kuma tana yi wa kudin kawai kawai a cikin ɗauki wanki shiga cikin gari ki tafi gida da shi to sai ta je wa mutanenta ƙaumaha bihi wato ta je wa mutanenta wa mutanenta da shi ta hamilu tana ɗauke da shi Babu da ce ya maryamu ya ke maryam da ƙarfi ki shai alfariya wallahi kin zo da lamari mai girma wanda kai ba zai ɗauka ba na hawa da Allah wannan lamarin ina wannan lamarin ai girma abinda ba ruwa ke sha ba rana guda a cikin dole da la ilaha illallah to sai ga mutanen gari sai ga ya fita harun ya ce ɗan uwan harun ya ce dangin harun ya ce dangin annabawa ya ce dangin mutanen gari ma kana abu kimra a sau'in baban tafi ba mutumin banza ba ne, ba dan tasha ba ne. bai zama dan tasha bai zama mutumin banza ba wa ma kana muci bagiya ma yake ce ta zama karuwa ba ya ke yau zaki zo da da da mu da wani fa ashar ne ki ta nuna da to ai baki magana ba take haka fitin nuna shi tana nuna shi da suka ce kaifa wai ta kakalu kallimu man kana bil mahdi za mu dinga magana da wanda yake cikin zanin goyo na kaga sabiya kuma ɗan ƙaramin yaro rabiya mai shan mama ya za a iya wani magana da shi kawai kala sai ga annabi isa alisan ya leko kansa daga zanin goyo a wanda duniya wata baka ni hankali ya tashi da jariri bawan allah da ce ni abdullah ni bawan allah ne inni tabbata abdullahi ni bawan Allah ne ka ji ko wannan ita kalmar ta duniya shi da kalmar da jijo ya fara faɗa a duniya shi bawan Allah ne Allah ne kirkire shi ya halicce shi ba dan Allah bane ba dan Allah bane annabi Isa bawan Allah ne da ne na Maryamu Maryam ɗaya Imran da Hannatu to aka ne to اتاني الكتاب يا باني للتاسي وجعلني نبيا كما يسن يعني عندما النبي ابن الدنيا بتبقى غني من غوبه سي مدوفا امم فدا دي دي اكو ملاد سن فدا بشكر الله كافي ملا سبحان ربك رب العزه عما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين